Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin yau Juma'a 20 ga watan Maris. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Mahmud da Kanun labarai. Ibrahim shugaba Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu ciki har na cutar malaria wato chloroquine na nuna alamun za a yi amfani da su a matsayin makarin cutar coronavirus yayin da ne ke kokarin kare mutuncin ta idan duniya ta hanyar raba kayayyakin agaji ga kasashen da cutar ta coronavirus ta fi addaba. sannan za a ji cewa sanata bani sanders da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat na yin nazari kan makomar yaƙi neman zaben sa kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa an samu ɗan Nijar na farko dauke da cutar murar corona. Haka ne Nijar ta samu tunanta na farko wanda ya samu kai ne cikin wannan malati ta coronavirus. Za kuma a ji cewa an killace ɗiyar shugaba Buhari da ta dawo daga London. saboda fita uwar gida ba ta nuna wani alama na ba ta da lafiya ba amma dai saboda fita uwar gida shugaban kasa tana da son abin doka kuma kariya ce ga kowa za a ji matakan da aka fara ɗaukawa a jihohin adamawa da taraba bayan wasu raɗe-raɗi masu nasaba da wannan cutar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari. To amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya ce wasu magunguna biyu suna nuna alamun za su iya zama makarin cutar coronavirus da ta addabi duniya yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya alhamis a fadar white house shugaban amurka ya ce maganin cutar malaria da aka fi sani da chloroquine a turance wanda aka daɗe ana amfani da shi ya nuna sakamako mai kyau a binciken da ake na kokarin gano maganin cutar ta covid-19 yana mai cewa ba da ɓata lokaci ba za a gaggauta samar da maganin na chloroquine a cewar trump maganin ya jima bil adama na amfani da shi saboda haka babu fargabar ko zai iya kashe wani yana mai kwatanta shi a matsayin maganin da zai iya sauya al'amura baya ga maganin na chloroquine ana kuma ganin haske a kan maganin da ake kira remdesivir wanda aka samar da shi domin yaƙi da cutar ebola wanda shi ma ya ce hukumar kula da magunguna da abinci ta fda amurka za ta yi nazari a kansa sai dai kwamishinan hukumar dr steven han ya ce akwai buƙatar a gwada amfani da magunguna a ɗakunan bincike kafin a fara amfani da su wajen yakar cutar ta coronavirus. a halin da ake ciki kuma afirka ta zamanto nahiyar da take da karancin masu fama da matsalar cutar ta coronavirus inda adadin mutanen da suka kamu da ita bai wuce ɗaruruwa ba idan aka yi la'akari da jimillar mutum dubu ɗari biyu da suka kamu da cutar a duniya amma jami'an lafiya na fargabar cewa annobar ka iya yin mummunan tasiri a nahiyar lura da ɗumbin matsalolin da fannin kiwon lafiyar yankin ke fuskanta sana hankali ƙasashe akalla talatin ne aka samu ɓullar cutar waɗanda suka hada da burkina faso kamaru habasha najeriya da kuma senegal waɗanda ke da adadi mafi yawa a yankin ƙasashen da ke kudu da sahara to amma duk da cewa nahiyar ita ke da adadi mafi karanci da aka kwatanta da sauran sassan duniya da aka samu ɓallar cutar shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnum ghebreyesus ya ce akwai buƙatar hukumomi a nahiyar su yi tukin tsaye wajen ganin sun ɗauki matakan daƙile bazuwar cutar jami'an lafiya a nahiyar dai sun fi nuna damuwa ne kan yadda yaduwar cutar ta coronavirus ka iya dagula lamura a nahiyar wacce wasu sassan ke fama da ɗimbin matsaloli na cututtuka a wani mataki na kare kimanta idan duniya china ƙasar da aka fara samun ɓullar cutar coronavirus ta ƙaddamar da wani aikin jin kai na aikawa ƙasashe da suka fi fama da cutar ta covid-19 kyallayen rufe fuska safar hannu da kuma sauran kayayyakin kiwon lafiya a dai wata kasuwa da ke yankin wuhan na kasar china cutar ta coronavirus ta fara bulla da wannan tallafi kasar ta china na fatan alamomin duniya za su kalle ta a matsayin kasa mai dattaku a cewar kwararru waɗanda wasansu ke ganin wannan tamkar ihu ne bayan hari domin an zargi hukumomin ƙasar da kokarin yin rafa-rafa a lokacin da cutar ta fara balla wani bincike da aka yi a birtaniya ya gano cewa da hukumomin ƙasar sun farga da wuri da an kaucewa yaɗuwar cutar da kashi 95 cikin tare da dakile bazuwarta a sassan duniya to amma china ta yi nasarar dakile haɗuwar cutar ta covid-19 bayan da ta garkame wasu birane tare da takaita zirga-zirgar jama'a hakan kuma na faruwa ne makonni bayan da ita kanta china ta rika samun tallafi na kayayyakin rufe fuska da kasashen duniya amma halin da ake ciki ita take rarraba waɗannan kayayyakin kama daga asiya zuwa nahiyar turai da kuma kudancin amurka zuwa afirka kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar niger inda jiya aka samu ɗan ƙasar na farko ɗauke da cutar murar corona mai inkiya covid-19 wanda don haka wakilinmu a birnin yamai salamin muni barama ya tuntubi ministan lafiyar ƙasar dr iyasu idi mai nasara wanda ya ce haka nan ne Nijar ta samu tunanta na farko wanda ya samu kai ne cikin wannan malaci ta coronavirus. Mutumin wanda ya fito daga wata kasar waje ne ya shigo da shi ko kuma ya ne aka yi ko gano? To lalle ɗan nishar ne wanga yana da shekara talatin da shida na aiki cikin wata kwamfani ta jirga-jirga ta ɗaukan mutane. Su ne masu zuwa Lome, Accra, Burkina Faso, ya hito ma daga can ne ya zaka wannan ciwon ya same shi. Ta hanyar ƙasa kenan masu zirga-zirga. Eh, ya dawo daɗa cikin wannan tsaida da mutane da ake yi da muka ga wannan alamomin da sai an ka killace shi Sai Allah sa wannan ciwon ne da an kai ciki don kokarin da shi. Yanzu a yanzu wani irin mataki ne za a iya cewa an ɗauka a kansa shi da yake shi ne na farko da aka gano cewa ya harbu da kwayar cutar ta coronavirus. mataki na farko da ake na haka ɗauka wanda ake mai magani ne Aka ka zancen da muke ma yana zamne yana hira Ya eh, minista kun kaddamar da bincike ne a kan mutanen da shi wannan eh, mara lafiya ya cuɗanya da su kafin a gano ita wannan cuta? Duk da ya shigo wannan hanyar tun da ka ga daga rama a mai sha biyu na dare wannan hanyar ma don an leke su amma duk wanda ya shigo wannan hanyar an yi mai an yi filashin shi kuma an wata mai abin matakan da ya kamata ya duka tunda ka san ba ya iya cewa duk wanda ya zo duka duba inda sun ta shigo a ce a yi su amma duk wanda ya zo an auna shi wanda adda zahin jiki an keɓe shi Hmm. To minista wannan labari ya zo ne a wani lokacin da za a yi sallar Juma'a. Shin wani irin jan hankali ne za a yi zuwa ga al'umma dangane da wannan al'amari? To ai kashi bayan mun yi sanarwa yanzu kungiyar addinin musulunci da ta coci. sun yi sanarwa su ma yanzu yanzu wajen da ake ibada don an soki da sun soki. Sosai dai a yayin da wannan ya tabbata, ita ko hukumar lafiya a jihar da magaran ta Nijar ɗin, kamar yadda wakiliyar mutamar abari ta aiko mana, ta karyata jita-jitar da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta. cewa wasu mutane a kamfanin soras mai kunshi da wasu 'yan china sun kamu da wannan cutar hukumar ta ce gwaje-gwaje sun nuna hakan ba gaskiya ba ne ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga Mahmud Dalo da ci gaban labaran duniya. rahotanni daga nan amurka na cewa sanata bani sanders na jihar vermont da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat na yin nazari kan burinsa na neman mukamin shugaban kasar bayan da tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya mamaye zaɓukan sharar fage na fidda guni da aka yi a wannan mako nasarar da za a iya cewa ta rufe duk wata kafa da sanders zai iya samun tikitin jam'iyyar sai dai kamar yadda bayanai ke nunawa yawa daga cikin magoya bayan sanda sun yi kememe sun kimi kauya musamman ma a wannan lokaci da duniya ke yakar cutar coronavirus sanders wanda ke kwatanta kansa a matsayin dan democrat mai aƙidar gurguzu ya samu karbuwa saboda manufofinsa kan fannin kiwon lafiya a amurka inda yake muradin samar da tsarin kiwon lafiya da karatun kwaleji kyauta wasu tsoffin makusantan shugaban turkiya rajin tayyip erdogan su biyu sun kafa sabbin jam'iyyun siyasa matakin da ake ganin zai iya yin barazana ga mulkin sa jam'iyyun biyu na kokari ne su ɗabbaka abin da suke kira samar da sahihiyar demokuraɗiyya a ƙasar inda aka saka wa ɗaya daga cikin jam'iyyun suna deva wato makari shugaban wannan jam'iyya ali babakan na ɗaya daga cikin tsoffin na hannun daman shugaba erdogan kuma jam'iyyarsa ta ƙudiri aniyar ganin ta kawo ƙarshen mulkin erdogan baya ga shi akwai tsohon firayim ministan ƙasar ahmed davutoglu wanda shi ma zai kalubalanci erdogan a zaben da za a yi karkashin jam'iyyarsa ta galacek wacce take ta tallata yadda tsohon firaministan ya kafa tarihi a matsayin wanda ba a taba samun shi da laifin cin hanci da rashawa ba yayin da ake zargin jam'iyyar erdogan ta ake da hannu dumu-dumu da laifukan da suka shafi rashawa. Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar mu sake waiwayar batun na coronavirus inda za a ji cewa a wani abu mai kama da salon shugabanci da nuna misali. iyalan shugaban najeriya sun killace diyarsu da ta dawo daga london inda take karatu kamar yadda wata sabuwar ka'idar dakile yaduwar cutar ta tanada kamar yadda wakilin umar faruk musa ya ci gaba da cewa wannan matakin da da wargidan shugaban najeriya ta dauka ya samu goyon bayan al'umma da dama waɗanda suke ganin cewa yanzu doka da gida take farawa kuma ana sa ran sauran 'yan ƙasa za su bi su ɗauki irin wannan matakin malam aliyu abdullahi shine babban jami'in hudda jama'a a ofishin na wargidan shugaban ƙasa wannan magana haka yake dalilai kuma da ya sa ta killace ita wannan yarta daga dawowa da makaranta kar a manta akwai shawarwari na ita ministry of health da kuma national center for control wanda suka ce akwai kasashe da aka kirga waɗanda idan har ka fito daga wurin to ka killace kanka na kwana sha kuma ba ta nuna wani alama na ba da lafiya ba amma dai saboda ita uwar gida shugaban kasa tana da son a bi doka kuma kariya ce ga kowa Ga dukkan alamu kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya sun fara bin sahu wajen kiyaye wannan ka'idar kamar yadda Nasiru Adamu Ilhikaya ya aiko mana. Majalisar Koli ta addinin Musulunci a Najeriya karkashin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ta ce tana goyon bayan matakan hana yaduwar corona da suka hada da kaucewa taruwar ɗimbin jama'a a waje guda. Bayan taron majalisar Abuja zan ta da Hassan Maina kaina mataimakin babban sakataren majalisar Farfesa Salisu Shehu ya ce za a gudanar da sallar Juma'a a babban masallacin Abuja. Duk matakan da ake ɗauka na killace waɗanda suka kamu da wannan cuta da kuma kare waɗanda ba su kamu ba waɗannan matakai ne waɗanda suke kan dolar shari'ar musulunci na haka wajibi ne musulmi su goyi bayan irin waɗannan matakai har zuwa yanzu dinnan wato an misali a mafi yawan garuruwa na najeriya ba a tabbatar da samuwar ita wannan cuta ba za a yi sallar juma'a a wannan babban masallaci na ƙasa na abuja sannan kuma a ko'ina inda dai a je a yi sallar juma'a jama'a amma ba mu ga aibin kungiyoyi na musulunci da suka ce sun dakatar da sallar juma'a ba za a jira zuwa sallar juma'a a gama salatin da za su gudanar da sallar da waɗanda ka iya kasancewa wayan in za a tuna shugaban jibril sheikh abdullahi balalau ya ce addinin musulunci ya amince da kaucewa wa sassan da ke da barazanar wata cuta inda muke fatan mu je mu samu walwala mu samu sa'ada mu samu kwanciyar hankali shine makka to makka na cikin wannan tashin hankali wasu kasashe kamar kuwait sallar juma'a da ya gabata sai gashi ladan na ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku ba a zo an sallar juma'a ba gabanin wannan yanayi da rahoton samun bullar corona a abuja ita ma kungiyar ansaruddin tijjaniya ta dage taron maulidin marigayin Shehu Ibrahim Inyas da ada za a gudanar a Asabar din nan. Nasiru adamu elikaya murar Amurka daga Abuja. To a gaida Umar Faruk da Nasir Adamu Elikaya. Daga Abuja kuma bari mu kaɗa shiyar adama da Taraba. Inda nan ma aka ɗau wasu matakai saboda wasu jita-jita da suka biyo bayan wasu al'amura kamar yadda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya ci gaba da cewa. Dr. Hafiz Muhammad Sa'id Haidar Center for Islamic Propagation bismillahir rahmanir rahim ala muhammad wa muhammad game da cutar corona da ta'addabi duniya a yau lallai wannan bala'i ne mai girma da musiba wacce ke ba kamarta a wannan lokaci da muke ciki wanda ta yi galaba akan komai ta daidaita komai ya zamanto hatta da abin da shafi tattalin arzikin kasashe tana bi tana lalatawa hada da al'amarin da ya zamanto siyasa da nishadin samari da al'umma da al'ada da zamantakewa kuma zai iya nan gama ta shafi har batun auratayya da zaman tare tunda yanzu ta fara shafar abubuwan da suka shafi makaranta da sauransu ta wannan lallai bala'i ne babba tunda muna magana ne ta matakin addini addini yana ganin cewa lallai idan aka sami bala'i irin wannan to kada a ringa zirga-zirga a fita da kasar da bala'in ya faru zuwa kasar da bai faru ba ko kasar da ya faru ko kasar da bai faru ba zuwa kasar da ya faru wannan abu ne wanda yake na hankali da aka ɗauka a duniya kuma ya yi daidai da abin da addini ya ce kuma dukkan wata cuta da muke gani lallai cuta halitta ce ta ubangiji kwayoyin halitta ne kuma ba su gar ubangiji ba amma ubangijin nan subhanahu wata'ala yana son mu nisanci sabo mu yawaita istighfari domin ya yafe mana istighfari mai yawa da salatin annabi abin jarrabawa ne a addini wanda yake wajen kashe bala'o'i da saukar da ni'ima da maganin cututtuka daukan wannan mataki na mako zuwa ne yayin da gwamnatin jihar adama ke ba da sanarwar rufe makarantu da kuma musanta rahotannin cewa an samu bullar kwayar cutar a wata makanta da ke jihar farfesa abdullahi isa da ke zama kwamishinan kiwon lafiya na jihar ya koyi karin haske game da halin da ake ciki a yanzu akasarin gaskiya covid-19 ba a same ta a jihar adamawa ba abun da ke faruwa yara ne suka je makaranta ba su da lafiya fukis normal yana faruwa da yaro wani lokaci zai iya je makaranta bai da lafiya ko dan zazzabinsa ko malaria yana damunsa ko mura mutane suka ɗauka coronavirus ne muka yi bincike muka gane cewa ba coronavirus ba ne yake damun wannan yaron muka faɗakarwa jama'a cewa kar kowa ya tsorata yaran nan su ci gaba da zuwa makarantarsu a rana ta yau a karasa sauran yaran a kai su asibiti. jihar adama na makwataka da kasar kabaru wanda ita ma tana fama da wannan matsala na coronavirus kamar wani mataki jiha ta ɗauka ganin cewa kusan a cewa kan yakokin mu a wangare suke kasan in dai boda ya zama kilomita dubu da wuya ka ce ka tare wannan gaba da in ba dai za ka yi amfani da wani electric fence ba faɗakarwa ne ake tawa jama'a in kana da mura ko tari kaga zazzabi yana tare da sai ka zauna a gida ana ta faɗakarwa jama'a cameroon suna faɗakarwa jama'a ta gefen najeriya suna faɗakarwa in kuma mutum na da wannan ana masa gwaje-gwaje a tabbata ba wannan ciwon ba shine a yanzu haka ake kai to sai dai kuma kawo yanzu tuni su ma dai 'yan majalisun dokoki suka dukufa wajen wayar da kan al'ummominsu game da wannan annoba honorable muhammad bashir bafe dan majalisar dokokin jihar taraba ne da ke wakiltar yankin guroje da ita ma ke kan iyaka a game da yanki mu, da muke da boda da kamaru yanzu dai a shawaran da za a ba mutane kamar da likitoci suka sha bayarwa a guji taron jama'a a guji wurare dewa inda zai kawo irin wannan mutane su yi atishawa su yi hamma su yi tari da sauransu kuma a rinka wanke hannu kamar da likitoci suke ba da shawara da sauransu tuni ko al'umma suka dukufa wajen addu'o'i na kawo ƙarshen wannan annoba da ke addaba duniya. A gaida Ibrahima Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kan ga mu na gaba. Da ɗan gari. da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da kuma muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar muku da shirin kuma a yau. Shirin ya ziyarci garin Bukurne da ke ƙaramar hukumar Jos ta kudu a jihar Filato ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Wannan shiri ya tattauna ne da sarkin fadar Bukur. Shigar mu garin na Bukur ke da wuya muka yi ka cibis da sarkin fadar garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi kamar haka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Sunana Alhaji Ado Ahmad Mai Doya sarkin fadar Bukur. To a muna maka maraba da zuwa cikin wannan shiri. Na gode. Daga farko za mu so ka fara ba mu takaitaccen tarihi akan wannan gari na bukur. wannan gari na ukur tarihinsa da wannan garin da muke ciki yanzu ba nan ne ukur ba ukur din tana can hanyar eh, sabon gidan kana a wasu cikin joji to 1903 da tura suka zo sai aka dawo nan a a 1910 aka dawo wannan garin na bukun da muke ciki yanzu lokacin da aka dawo da wannan gari shine aka zo aka yi hanyoyi da layuka da sauransu a kuma nan ne ya zama helikwata ta atm lokacin akwai aikin kuza saboda haka nan ne helikwatar atm muna da tashan jirgi wanda ake ɗaukan shanu akwai tashin shanu a nan ukun wanda ake daukan shanu a kai kudu muna da uac wanda ake dalar gyada kamar yadda ake a kano a nan bukur ake ka dalar gyada a dauko gyada daga maiduguri daga sauran ko'ina a loda ta jirgi sannan a kai ta kudu wannan bukur kenan. To ko zuwa yanzu wannan gari na bukur zai kai shekaru nawa da kafuwa? Da ba nan ne bukur ba kamar da nake gaya maka tana can hanyar sabon gidan kana tsohuwar bukur to a tun otel aka dawo nan garin. Wato alif da ɗari tara Da goma eh Ka ga kusan akalla za a ce kamar shekara ɗari da ashirin kenan. To ko su waye suka kafa wannan gari na ukur? Sarki wanda ya fara zama sarau sarkin ukur din nan shine Muhammadu Usman shi ne sarkin ukur na farko bayansa sai ya bar ma ɗansa Suleiman shi ma ya ci gaba da yin sarauta har Allah ya ƙari kwanansa to akwai Sale ɗansa babba shi ma ɗan shi ma sarkin suleiman ɗin allah ya masa da suwa a lokacin sai muka ce to tun da wancan sarkin ya mutu mun ga gwamnati cewa ba za mu zauna ba mu da shugaba a gari ba mun sa ɗan wannan sarki ya zama shi ne shugaban mu sarkin mu a wannan lokaci allah bai masa nisan kwana ba shi ma ya da su to sai wannan yaron kuma yanzu shi ne yanzu kenan sarkin ukur ne yanzu ne nasiru suleiman wanda kuma ni ne nake sarkin fadansa. Mai girma sarkin fada ko wasu irin kabilu ne ake samu a wannan gari na Ukur? Ai barko wanda dai suke nan garin ai su ne Hausawa. Sannan a bayan mu da muka zo muka yi iyakoki da sauran kabilu akwai biron. Ka gane me iyaka da gyal su kudu su zawan su udu duka haka kuma inyamurai da yarabawa a cikin wannan garin duka sun zo mun zauna tare da mu da su ana aikin kuza ana aikin gyada ana kasuwanci ana aikin shanu duk a wannan gari na bukur Ranka ya daɗe ko menene ya bambanta wannan gari na bukur da sauran garuruwa wato abun nufi wani irin abu ne garin ya shahara da shi sannan menene al'ummar garin suka fi alfahari da shi abin da muke alfahari da shi shine nan ne helkwatar farko na aikin kuza da ake yi ake samun kuɗi a plateau to bukur ne helkwatar aikin kuza na biyu nan ne helkwatar nesco da ake ba plateau wuta ga baki daya muna alfahari da nan bukur ne ake zubin shanu zuwa kurmi muna alfahari da a nan bukur ne aka yi uac ake dalar gyaɗa da ake yi a Kano ake yi a nan garin a loda ta daga nan a kai ta kurmi ko muna da yara alhamdulillah wanda suka yi boko. To mun gode saboda yanayin lokaci ko garin bukur yana da wani kirari da ake yi mushi ko kuma wata waka da aka rera a da ko a yanzu domin wannan gari. Akwai bukur garin dan jiwa tsintsiya madaurin ku daya wannan ko ina aka je an san mu da wannan cewa mu kanmu guda ne duk abin da muka ce e e in muka ce a a a saboda haka da za ku samu waka da sule mai caji yayi za ku ji kirarin da yake bukur ya ce bukur garin muhammadu ne akwai mai arzikin bukur alhaji burudu shi ba sunansa muhammadu ne akwai samanja muhammadu lokacin an gama yakin juna na biyu da sojoji suka zo bukur har yanzu a gen akwai samanja muhammadu a bukur akwai alhaji tsoho muhammadu a bukur duk a wannan lokacin a wannan garin an samu irin waɗannan manya-manyan mutane akwai muhammad shiba a bukur ku nemi wakar alhaji sule mai caji ku sa ku ji taken bukur a bukur mun goda masu ganga ku ku tausa ka tuna sarkin garinmu shi ne sunan kamamman kuma alƙalin garinmu shi ma sunan kamamman mai yan doka wakili shi ma nan mamma a masu kudin garinmu babban sunan mamma alhajin allah barodo shi ma sunan mamma kuma babban dan mamma kuma alhaji tsohon mamma akwai kuma ɗan saman kabiru kuma da mamman sani namu in ka san haɓukur da soja Allah ya taimaki sarkin fada ko wani irin kalubale ne wannan gari yake fuskanta kuma wani kira ne kuke da shi ko bukata zuwa ga gwamnati ai fuskantar da aka yi da ne lokacin da aka yi dan hayaniya Allah ya warware wannan an daina yanzu ana zaman lafiya kowa da kowa muna tare lafiya da kowa da kowa kuma gari ya cika tsaf muna mafa gauna lalon fatan alheri abin da yake sauran wurare ya mana bukur domin mun jefa masa ƙuri'a mai yawa shi da kansa ya gani a zo a yi mana hanyoyi a gyara mana kasuwa jama'a su dawo a sake kuɗuwa a haɗu a yi zumunci gaba ɗaya yadda aka saba yi da gari ya dawo kamar da yadda ake zumunci zamanin iyaye yanzu ma wannan sarki nasu suleiman ya haɗa kan garin amma abin da muke kuka a gwamnati don allah dube mu a dawo a gyara kasuwar na da mutane kasuwa a jiya zama kan titi. na girma sarkin fadar bukur alhaji ado ahmadu mai doya mun gode. ni ma ina godiya. dangane da waɗannan matsaloli da sarkin fadar garin na bukur ya bayyana mana mun tuntuɓi wakilin gwamnati mafi kusa da al'ummar garin wanda shi ma ya fara gabatar mana da kanshi kafin nan ya amsa mana tambayoyin da muka yi masa kan wannan batu. Da farko sunana Honorable Jamilu Isa Muhammad kuma ni supervisory councilor ne a Jos South daga Gyal District. Wannan gwamnati namu gwamnatin gwamna Simon Alon gwamnati ce mai adalci gwamnati ce mai kokarin kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai irin wanda aka rasa a gwamnatin baya muna da kwamishinoni a nan south har guda biyu da aka bayar a bayan zaben 2015 an ba mu commissioner one an ba mu commissioner for works then an zo an yi management committee that is local government caretakers kenan a nan ma we only have one supervisory councillor so muna mai nunar gwamna cewa ba wai mun raina appointment da ake ba mu na supervisory councillor ne ba amma mu ma muna neman ƙarin mutanen da su zamanto suna wakiltar mu domin wasu abu shi ma su mashi sauki a tattare da shi a matsayin ka na wakilin gwamnati mafi kusa ga al'umarka kawo yanzu wasu irin yunkuri kai na tabbatar da cewa gwamnatin ta zo ta biya bukatu na damuwoyi da suke damun al'ummar ka musamman batu na dawo da kasuwa inda take da gina hanyoyi da sauran matsaloli da suke damun al'umma na kusa-kusa. Alhamdulillah a wato a wannan gwamnati da muke tafiya akwai mai gidana commissioner for works muna kiran shi honorable Pam Bodman na same shi na zauna da shi na yi mashi duk wannan bayanin kuma ya nuna min da cewa insha Allahu rabbi zai yi kokari ya ga cewa an yi wa Gwamna ayonin din wannan damoyin kuma an yi. Wani karfin gwiwa za ka ba ma al'ummar da kake wakilta wurin ganin cewa an cika musu wannan alkawura. Eh karfin gwiwar kenan kamar inda na faɗa a baya. Ni ba ni da access to gwamna direct amma ina da access to wannan commissioner kuma wannan commissioner na tabbatar mutum ne wanda yake tafiya ba shi da wani bambance-bambance na addini ko na yare ko na wani abu. Shi ne karfin gwiwa na da inda ni ne yadda da shi ina son al'umma ta su yadda da cewa wannan mutum insha Allah rabbi ba zai ba mu kunya ba. To kamar yadda masu magana kan ce laifin daɗi karewa duka duka iyakacin shirin kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin fadar garin Bukur Alhaji Ado Ahmad Mai Doya da kuma wakilin gwamnati mafi kusa da al'ummar garin na Bukur Honorable Jamil Isa Muhammad daga karshe a madadin tashar Unity FM Jos da tashar VOA ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance tare a cikin wani shiri na gaba. yanzu kuma ga shirin hudubar jama'a. Sunana Aliyu Ahmad Lami Gora kuma ni ne na'ibin masallacin Juma'a na Magwai. Wannan cuta ta corona virus ɗin da ake ta wanda ta fita a sin a ƙasar China. Ai ta yin addu'o'i a koma ga Ubangiji Subhanahu wa wannan shine kariyanta. Kuma dama kuma ka'ida ya ce dama duk inda Allah ya da wata annoba a ƙasa to mutanen ƙasan su zauna kada su fita su je ko ina kuma ku da za ku zo ku shiga kada ku je ku shiga wannan ƙasa? Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu suna nuna alamun za su iya zama makarin cutar coronavirus da ta addabi duniya. Yan wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a fadar White House. Shugaban Amurka ya ce maganin cutar malaria da aka fi sani da chloroquine a turance wanda aka dade ana amfani da shi ya nuna sakamako mai kyau a binciken da ake na kokarin gano maganin cutar ta covid-19 to masu saurare da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon najeriya kenan nijar kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi ibrahim waziri gumal wanda Allah ya yi warsuwa jiya Alhamis. Kuma za a yi jana'izar sa yau Juma'a da misalin karfe takwas na sati a garin na Gumal. Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Da Cuba Hero Dodo ne da haɗa mana shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniya mu na wannan lokaci ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wata. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.